I will don't have that. Yes. Uh, Thank you very much, sir. We are in court today, and uh, tell us what, what well, you feel about Actually, uh, the, the Tabla Umar Ganduji and his family were not being served. And according to the law, you have to serve a person, criminal case, personally. So somebody who has not been served. So we, we, as I don't think that they are, they are not ready. So state government, they are not ready does it mean they could not uh, see them to serve them personally? Well, actually, they have to go and prepare. When they serve them, then they can come. So what's the position of your party? Well, actually, we are waiting for them. If they are ready, we are ready. What I know is Konkoso is planning and Abba Yusuf to defect to APC in May. Mm. That is the reason why he's making all these uh, unnecessary issues. Remember that Konkoso has been indicted during Shekarao administration, and we have that one. We have been to, they have been to court. So we are going to prepare to take that issue, to take him to court again. Eba Ganduja did as a governor, they did it together. So I don't think that uh, state government is ready. Thank you very much. Well, abin da zan bayyana shine uh, gwamnatin gwamnatin jihar Kano ba a shirye take ba. ba ba ganduje da iyalansa takarda ta cewar ana neman su ba saboda haka ba su shirya ba da gangan suke yi ba su shirya ba sai yana kokari ne ya shigo jam'iyyar apc ya fara turo abba a watan biyar shi yasa yake kawo rigima a cikin jam'iyyar apc kuma babu abin da zai fitar da mu in sun shigo muna jiransu ko muna neman su wannan shine abin da yake akwai saboda haka muna na apc muna jiran kwankwasa da abba ganduje su shigo amma ganduje shine shugaban jam'iyyar apc shi zai karbe su a taho a zauna a ciki dama mun faɗa a baya cewar ejen ne tinubu wa aiki so ba ma kinsa amma dai a kula abin da iwa goodluck a baya abin da iwa buhari abin da iwa atiku shi ma tinubun zai masa saboda ka jira amma me mai zai kan binciken da suka dauko bincike ayan bincike kwankwasa shi ma mai wace fa yana da laifi sai ya dauko ta shi ma ya bincika tun da shi abba mai adalci ne ya bincika ta kwankwasa a bincika ta ganduje yayi daidai na Musa Ilyasu kwankwasa kola eh? Gama da. Those, they, are, they are not ready for the test. It depends the what will happen between now and 29. If we can serve them with the court processes, then the Arabs will What is the problem that you cannot serve? Yeah, that one is from the court uh, you cannot arrange somebody that have to serve him But why, why would the court refuse your application for support If you not refuse our application, but rather say should be one of the parties Who is that not an expert? Not an expert. Who is that? I think the Who is the

tuhuma a cikin ka duba wani takardar ƙara za ka gansu to galibin su ba a ba su takardar tuhuma ba don haka a shari'ance ba za ka iya yin shari'a ba idan baka ba mutum takardar da kake masa an yi musayar yawo a cikin kotu da ku da lauyoyin eh, kariya ne aka tattauna a yau eh ba lauya ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma ne ɗaya daga cikin kamfanin na shi ne ya yi wannan cewa bai cewa ba za a iya ba za a iya neman a buga wannan takardar tuhuma to mun kalubalanci wannan jawabi da ya na cewa ba shi da hurumi ya ce ba za mu nemi wannan dama ba domin wannan dama da muke nema ba ta shafi wanda yake wakilta ta shafi waɗansu mutane ne sai dai su ne suke da haƙƙi su zo su ce ba za mu iya nema a ba mu dama mu buga wannan tuhumar tasu a cikin jarida. Ana kuna so ku buga a cikin jarida su zo ta wannan hanyar? Eh da ta wannan abin da muka nema. To kotu ta ce don haka mu yi ta takardar da ba da za mu iya sanar da su cewa muna yin wannan nema. To yanzu ranar da aka saka su gaba ranar da za a yi. To abin da zai iya faruwa ba za ka iya cewa ba ya danganta in mun samu mun ba su takardar tuhuma to a wannan ranar kotu za ta iya ɗaukar mataki na gaba. Kana aikin Você cambiou a fala, você cambiou a cada nuna, vamos. Avança, menino, avança, é menino. Apoio Allah, vá. Mas To, Yusuf na dabu, kai ne wakilin mu a wannan kotu. Ah. masu kallo bayani, shin ya ya kasance kuma menene ya faru? To, Bashir Sharfadi abinda ya faru a yau an zauna. Kuma wannan zama da aka yi wato an tattauna musamman su masu gabatar da ƙara sun zo gaban wannan kotu kuma a cikin waɗanda ake ƙara cikin mutum bakwai lauyan ɗaya daga cikinsu ya gabata a gaban wannan kotu a cikin mutum shida da ake ƙara mutum biyar da ake ƙara to lauyan ɗaya daga ciki ya zo kuma ya yi wa wannan kotu jawabi cewar ba a ma sadar da su ragoro waɗanda ake ƙara da san mace ba saboda haka su masu gabatar da ƙara sun roƙi cewar wato a ba su dama su gabatar da wata takarda ta espate ma'ana a yi oda cewar su waɗanda ake kara su zo domin su samu ko ta jaridu su buga cewar waɗanda ake kara su zo gaban ita wannan kotun to a nan shi barista nurai jimo ya yi suka akan cewar a irin wannan shari'a ba a yin haka sai dai a turawa da mutum wato on notice ma'ana wato a tura mai da takarda shi shi kadai ma'ana shi kadai za a turawa kowanne a tura masa da takarda shi shi kadai dan ya zo gaban kotu a nan ne su masu gabatar da kara suka yi suka akan cewar shi ba shi da hurumin da zai yi wannan a suka saboda yana kare mutum ɗaya ne kawai ragowar waɗancan waɗanda ake karewa tunda ba a kai musu san mace ba su ba su da wani magana da lasi to na'am shi ya zo kare ɗaya daga cikin kamfanonin da aka yi ƙara ya zo kare kamfanonin da aka yi ƙara daga cikin waɗanda ake ƙara akwai kamfani to ya zo kare wannan kamfanin to yanzu matsayar da aka ɗaya shine an ɗaga za a dawo a don kotu ta bayar da ra'ayinta a kan wannan tattaunawa da aka yi ma'ana cewar ita wannan takarda za a kai ta ne ko kuma a'a za a buga ta bangaren jarida amma dai kuma kotun tun a yau kamar ta nuna cewar ba za ta ba da wannan dama da su masu gabatar da kara suka roƙa ba cewar za a iya kirawo waɗancan mutanen ta wata hanya saɓanin kai musu takardar mace ba. to an sanya ranar ashirin da ashirin da tara ga wata aka saka domin a dawo a bayar da ƙwarya-ƙwaryar hukunci akan cewar takardar za a kai ko kuma za a bada ne ta hanyar expertise.